الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiya haka ne sha ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya na a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta 137 fadin Allah madaukakin sarki innal ladhina kafaru innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma izdadu kufra بسم الله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Ubangiji ya ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan kuma suka kafirta thumma amanu sannan suka sake imani thumma kafaru sannan suka sake kafircewa thumma zadu kufran sannan suka ci gaba da kafircinsu har zuwa mutuwa lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai waɗannan Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdihum sabila kuma da dai waɗannan Allah madaukakin sarki ba zai shirye su ta farki madaidaici ba duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya tana magana ne akan yahudawa su ne waɗanda suka yi imani da farko da annabi Musa da littafinsa na at-taura thumma kafaru sannan suka kafirta ta hanyar bautar dan maraki lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji subhanahu wataala kafin ya dawo samiri ya ziga su ya ruɗe su ya sanya su suka koma bautar dan maraki suka saki abin da annabi Musa alaihi salam ya bar su akai na bautar Allah subhanahu wataala sannan thumma kafaru sannan daga baya kuma suka sake kafurta malamai suka ce suka kafurta bayan annabi Musa ya bar duniya ko kuma suka kafurta da annabi isa a lokacin da ya bayyana bayan shudewar annabi musa alaihi salam sun mazdadu kufran sannan suka ci gaba da kafurcewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kafurta da annabi isa suna cikin wannan yanayi na kafurci kuma manza allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma shi ma suka ci gaba da kafurce masa shine sun mazdadu kufran to irin waɗannan allah ya yi alkawarin ba zai yafe musu ba allah ya yi alkawarin ba zai shiryar da su ta farki ba malamai suka ce domin sun ɗauki Allah abin wasa yau su ce muna yi gobe su ce ba sa yi yau su yi imani da shi gobe su kafirce masa kuma abin ya maimaita daga gare su ba sau ɗaya ba sau biyu ba da haka ya wuce a yi musu uzuri abin ya koma wasa ya koma wargi da haka lam yakun illahu liyaghfir lahum wala liyahdihum sabila a wata ayar can cikin suratu ali imran innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala la yuftada bihi nan ba a ce ba sai sun mutu akan kafirci to amma waccan ayar ta nuna sai sun mutu akan kafirci inda suka mutu akan haka ubangiji ba zai yafe musu ba ubangiji ba zai gafarta musu ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويسر يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين Ubangiji ya ce bashiril munafiqin yi wa munafukai albishir abin nufi ka gaya musu maganar da za ta bakanta musu rai domin ita ita ce albishir a gare su a lokacin da aka ce albishir asali shine ka gaya wa mutum maganar da za ta faranta masa rai to Allah madaukakin sarki yakan ce a yi wa munafukai albishir kuma sai ya faɗi maganar da ba za ta faranta musu rai ba domin mai dan a nuna wulakantarwa zuwa gare su a wata ayar ya ce wa bashirhum bi azabin alim a nan kuma sai ya ce bashirin munafiqina bi anna lahum azaban aliman alladhina na alkafirina a min dunil mu'minin da haka malamai suka ce asalin albishir shine ka gaya wa mutum abin da zai faranta masa rai to amma duk inda ka ji Allah ya ce ayi albishir ga munafukai ko kafirai kuma ya ce azaba to wulakantarwa yake nufi abin nufi su kan ba su da wani abin da zai faranta musu rai ta bangaren ubangiji subhanahu wata'ala sai dai azaba sai dai fushi da zai yi da su sai kuma tsinuwa da zai yi musu ubangiji madaukakin sarki ya ce kai wa munafukai albishir cewa azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su su waye munafukai sai ce allazina kafiri na awliya a dunil mu'minin wadanda suke rikakka kafirai a matsayin masoya abokai su rabu da yan uwansu mu'minai ma'ana yana daga cikin alamomin munafurci kai ya zama ba ka da aboki sai kafuri ba ka da wanda yake na kusa da kai sawa'an a ofis ɗinka ne ko a ka ne ko a duk wata hada hadar ka ce abokanka kafurai wannan alama ce ta munafurci don haka abin da ake so mumini ya riƙi mumini ɗan uwansa shine abokinsa shine abokin sirrinsa shine amininsa ba a hana ka ba ka yi hulɗa da kafuri ba a hana ka ba kai zamantakewa da kafuri ba a hana ka ba aiki ya hada ka da kafuri ko ya dauke ka ko ka dauke shi amma akwai iyakokin da musulunci bai yadda ba in ba musulmi ba kar ka dauki kowa in ba musulmi ba kada ka riki kowa kamar abin da ya shafi sirri abin da ya shafi amana abin da ya shafi sake jiki to wannan sai mumini shine wanda aka yi maka izinin ka rika a irin wannan wajajen ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya ya'lunakum khabala ya ku waɗanda suka yi imani kada ku rike abokai na kusa abokan sirri aminai in ba 'yan ku ba domin wa'ancan la ya ya'lunakum khabalan ba sa gazawa wajen su ga sun cutar da ku ko da sun sakan muku baki ko da sun muku fara'a amma ta ciki na ciki ne ta baka na baka la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويهذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ubangiji ce ahir kada mumini ya riƙi masoya abokai na kusa aminai in ba muminai yan uwansa ba amma duk wanda ya ki jin wannan magana ya saba ya riƙi masoya aminai na kusa ba muminai yan uwansa ba ubangiji madaukakin sarki ce fa laysa min allahi fi shay'in ba shi ba Allah ba ruwan Allah da shi duk abin da ya same shi kada ya kuka da kowa ya kuka da kansa Allah ya ce illa an tattaku minhum tuqa sai dai ku yi zaman yan marina da su zaman na ciki da ta ciki na ciki ta baka na baka zaman doya da manja zaman wake da shinkafa zaman in kun gansu ku yi musu dariya a tafa amma kai ka san me ka boye a zuciyarka kai ka san ba masoyinka ba ne? kai ka san makiyinka ne to wannan shine abin da musulunci ya gaya mana kuma Allah da ya gaya mana wannan ya fi mu sanin kanmu ya fi mu sanin wa'ancan din da haka ubangiji ya gaya mana gaskiya in mun yi aiki da gaskiyar da ya gaya mana ruwanmu in muka ki kuma duk abin da ya biyo baya to kar mu zargi kowa mu zargi kanmu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda yake cewa kunna inna lanakshahu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anhum mu sahabban annabi da wannan ayar ta sauka mukan saki fuska mu yi dariya da kafirai amma zukatanmu suna kin su ba ma sake jiki da su ba ma aminta da su ba ma lamuntar cewa mu saki jiki tare da su mu rike su aminai mu rike su abokan zaman lafiya ciki eh, da waje ma'ana baki har zuci domin kafuri duk amincin da ka bashi sai ya ci amanarka ko menene shi kuma a wajenka ka dan wai uwan babanka ne ko kanin babanka ne ko kun yi makaranta tare wannan duk aikin banza ne kai kake ganin haka amma shi a wajensa zama da kaza ko sabo da kaza baya hana cin namanta da haka kada ka saki jiki ga kafuri kada ka ɗauka cewa kafuri yana da amana kafuri bai da wata amana da haka ubangiji ya ce kai wa munafukai albishir da azaba mai raɗaɗi su ne waɗanda suke riƙa kafurai a matsayin masoya ko ma bayan 'yan uwansu muminai duk waɗanda suke kewaye da shi kafirai ne babu wani mutumin kirki ila sun masa sarautar gargajiya a ƙauyen su don su cuce shi shi wawa ne bai sani ba ya ɗauka daga can sarkin nasu ne kila sun masa kaza ila sun bashi digirin girma duk sai ya saki jiki da su da haka duk sakatarorinsa ne ma'aikatansa manya-manya manajojinsa ne a kamfani babu musulmi sai kafiri saboda me ai sun masa sarautar gargajiya a ƙauyensu su ai sun girmama shi ai sun masa kaza sun masa kaza aikin banza ne wannan da aka ubangiji madaukakin sarki ce a yabta guna inda humul izza shin wai da ka riki kafirai a matsayin masoya ka rabu da yan uwanka muminai a yabta guna inda humul izza wani girma kake nema a wajensu? wata ɗaukaka kake nema a wajensu? da ba za ka samu a wajen yan uwanka muminai ba Fa'innal innal izzata lillahi jami'an ka sani girma da ɗaukaka a wajen Allah yake baki ɗaya. babu wani wanda zai baka ɗaukaka in Allah bai baka ita ba babu wani wanda zai girmama ka in Allah bai baka girma ba Manka na yuridul izzata fa'innal innal izzata lillahi jami'an duk mai neman ɗaukaka ɗaukaka a wajen Allah take baki ɗayanta to da haka babu wani zancen neman girma a wajen wasu har ka saba wa Allah subhanahu ta'ala in dai hujjar ka neman girma to ka sani girma ba a wajen kowa yake ba a wajen Allah yake in kuma ya baka ba wanda ya isa ya kwace ma in kuma ya hana ka ba wanda ya isa ya baka da haka ubangiji ya ce a yabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a lalle girma a wajen Allah yake baki daya wa qad nazzala alaikum fil kitabi haqiqa Allah ya saukar muku a cikin littafi ana nufin a cikin alkur'ani an idza sami'tum ayati llahi cewa idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana musu izgili fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da masu yin haka hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun fita daga wannan hirar sun koma wata hirar ta daban ba wannan ba ba ta kafircewa Allah ba ba ta yi wa addinin musulunci ba a da izgili ba domin me innakum idzan mithluhum in kuka zauna tare da su a wannan lokaci da suke irin wannan aiki to kuma kun zama su a wajen Allah zunubin ku daidai da su laifin ku ɗaya da nasu duk abin da zai sauka na azaba in ya sauka gare su kuma sai ya sauka akan ku inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqina zai hada munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'an a wutar jahannama baki daya ma'ana yana daga cikin ɗabi'un munafurci wasu ɗabi'un da in an bi su zaka ga na kafirci ne domin da kafirci da munafurci dan juma ne da dan jumbai akwai shigegeniya tsakani shi yasa ma zaka ga munafiki idan munafurcin sa yakan kama bai da abokai sai sai kafirai bai da waɗanda yake sapotin sai kafirai a kowane lokaci domin me domin da munafurci da kafirci akwai inda suke haɗuwa to yana daga cikin inda munafurci da kafirci suke haɗuwa wajen yi wa addinin musulunci ba'a wani lokaci zaka ga mutum yana cewa shi musulmi ne amma duk wani abu da musulunci ya zo da shi ba'a yake masa izgili yake masa gani yake ci baya ne gani yake kauyanci ne ya za a yi kaza irin yadda kafiri yake wa musulunci ba'a sai ka samu shi ma kuma haka yake yi to wannan alama ce ta munafurci a tare da shi shi yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a garin makka duk lokacin da aya ta sauka sai kafiran makka su ɗauki ayar su saurari ayar daga bakin annabi sai su tafi suna ba'a suna izgili ai an ce kaza ai an ce kaza sai su maida abin ya zama abin ba'a abin izgili kaga wannan a maka ne kuma kafurai ke yi to amma hikimar ubangiji da annabi ya kaura daga makka ya dawo madina munafikan madina ma sai suke haka in suka ji aya sai su dauka sai su rinka mata izgili to shine Allah madaukakin sarki yake hana muminai zama tare da munafukai kamar yadda a makka ma lokacin da kafurai suke haka ya hana su su zauna tare da su shine yace wa kad nazzala alaikum fil kitabi ku sani Allah fa daman ya saukar muku a cikin littafi ana nufin cikin alqur'ani kuma cikin sura yar makka ita ce suratul an'ami domin a cikin suratul an'ami aya makamanciyar wannan ta sauka wacce aka hana sahabbai su zauna da kafiran makka a lokacin da in aya ta sauka suke ɗaukar ta su ne mata izgili suna dariya ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa in ma yunsiyannaka ash-shaytan fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun ubangiji a makka yace wa idza ra'aita alladhina yasuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke shiga cikin ayoyinmu suna ɗaukar su sune musu ba'a sune musu dariya fala taqaudu ma'ahum kada ka zauna tare da su fa'arid anhum kai ka kauda kai gaburan su hatta ya kudu fi hadisin gairi har fa sai in sun canja hira sun canja tofik din labarin su to anan an baka izinin ka zauna tare da su domin a wani lokaci musulmi zai buƙaci ya zauna tare da kafuri, amma matukar kafirin baya yi wa addini izgili amma da zarar ya fara yi wa addini izgili ya fara ba'a to ka tashi kamar wajen domin lokacin da ake wa ayoyin Allah ba'a ake musu izgili ubangiji zai iya fusata ya saukar da ukuba a lokacin to kaga in kai kana zaune a wajen idan ukubar ta tashi sauka ba za ta rabe ba har da kai za ta haɗe ta yi yanzu nan a ji ƙasa tana girgizawa ta yi yanzu nan wata azaba ta sauka daga sama ta bige su to in kana wajen abun sai ya shafe ka gudun haka Allah ya ce in ka ji ana yi ka bar wajen in ka ji ane wa addini ba'a ane wa addini izgili ana kallon masu addini ane musu dariya to karka zauna tare da masu irin wannan domin za su iya fusata Allah kuma yanzu ya saukar da uku ba da haka ubangiji madaukakin sarki a ayar maka sai ce fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin sai ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu in kuma shaytan ya mantar da kai ka manta da wannan hukuncin sai ka zauna ana izgilin to in azabar bata sauka ba shi kenan amma gaba in ka tuna karka sake domin zai yi kuma a gaba ta sauka fala ta taqaud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kada ka sake zama in ka tuna tare da azzalimai a inda suke wa addini izgili a inda suke wa addini ba sai dai fa in sun canja matashiyar zance in sun canja topic su na hira to da haka wannan hukunci ya sauka ne a makka cikin suratul an'am wanda suratul an'am sura ce makkiya kuma mutanen makka wannan lokacin su kafirai ne kai tsaye amma sai gashi abin mamaki a madina munafikai suna kwatanta abin da kafirai suke yi a makka domin me domin da munafiki da kafiri yan uwan juna ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru munafiki abokin kafiri ne kafiri abokin munafiki ne aljani ne abokin shaitan da aka sai Allah madaukakin sarki ya sake maimaita wannan hukunci a Madina a lokacin da munafukai suke kwatanta abin da kafirai suka yi a Makka kuma yake tunawa mu'minai ai man mun taba gaya muku a can wa kad nazzala alaikum fil kitabi ai da man Allah ya saukar muku a littafi tun a Makka an idza samitum ayati llahi yukfaru biha in kun ji ayoyin Allah ana kafirce musu wa yustahza'u biha ane musu izgili ane musu dariya fala taqawdu ma'hum kada ku zauna tare da masu haka to anan sai Allah ya ƙara hukunci ya ƙara tsanantawa sai ya ce innakum idan misluhu in ku kuka yi haka to da ku da masu yi duk ne a wajen Allah ko ba ku yi ba ko kun kyamaci a yi ɗin amma me ya kai ku kuka zauna tare da su to shine malamai suka ce wannan yake nuna idan mutum ya ga ana yin ba daidai ba in ba zai iya hanawa ba zai bar wajen amma ba yadda za a yi kaga ana ba daidai ba ba za ka iya hanawa ba kuma ka zauna a wajen yau in ka zauna a wajen kuma kai da bai duk ɗaya kenan ta taqudu mahum hatta ya yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah zai haɗa da kafurai da munafukai a cikin wutar nama bai ɗaya domin manufarsu iri ɗaya ce kowannen su manufarsa shine kaskantar addini wannan su manufarsa shine ya ga musulunci yayi baya wannan su yana so ne ya ga musulmi ba su ɗaukaka ba musulunci bai ɗaukaka ba addinin musulunci bai kai ko ina ba da munafiki da kafiri duk wannan manufarsu kenan malamai suka ce munafurci idan ya kai wannan munzalin to me shi ya zama kafiri domin munafurcin hawa hawa ne akwai kufurul itiqadi wanda shi ke kafarta mutum akwai kuma kufur nifaqul itiqadi akwai nifaqul amali munafurci na aiki munafurci na kuduri munafurci na kuduri shine a zuciyarka ka fi son kafirci akan musulunci ko da kana furta kalmar shahada to duk me yin wannan kafiri ne shi sa su ne wanda Allah zai hada su da kafirai a cikin wutar jahannama amma akwai munafurci na aiki mutum yana aikata ayyukan da asali na munafukai ne shi bai ma sani ba ko tayu ya sani amma sakaci na yau da gobe to irin wannan munafurcin baya kai mutum zuwa ga kafirci kai tsaye amma dai ana jiya wa mai shi tsoro don haka ya wajibi ne ka san abu kaza da kaza na munafurci ne kuma ka kalli yadda kake in ka san kana yin ire-iren waɗannan to kai kokari ka daina kamar ƙarya a cikin zance kamar saba alkawari kamar cin amana kamar gaba mutum ya zama in sun yi fada da dan uwansa duk yadda za a bashi hakuri ba zai hakura ba me zafin gaba ne to wannan alama ce ta munafurci mutum ya zama cewa duk lokacin da aka yi masa ba daidai ba in ya tashi ramawa sai ya wuce gona da iri in an masa kayan kara sai yayi na itace a ka'idar musulunci in an ma kayan kara kai na kara na itace na itace amma ba za a yi maka na kara kai kuma kai na itace ba in kai haka kayi zalunci wannan dabi'a ce ta munafurci manzo Allah yake yana daga cikin dabi'un munafiki idza sama fajara idan zai yi ramuwa in an masa ba daidai ba to sai ya zarta sai ya wuce gona da iri wane ya zage shi babansa kadai ya zaga shi da ya tashi sai da ya zagi kakansa har na biyar wane ya zage shi babansa kadai ya zaga da bai hakura ba zai rama sai ya hada da babansa da babansa. ai shi iya babanka ya zaga in ba za ka hakura ba rama iya baban kawai fa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mummuna in amma sakamakon ta mummuna irinta fa in aqabtum fa bi misli ma uqibtum bihi in an cutar da ku za ku rama ku rama gwargwadon yadda aka yi muku wala in sabartum lahu khairul lisabirin in kuma da za ku yi hakuri da yafi muku alkhairi da haka Allah ya ce inna Allah jami'ul munafikina wal kafirin fi jahannama jami'a na'am الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين Ubangiji ya ci gaba da tona asiran munafukai ya ce allazina ya tarabbasu na bikum sune ne waɗanda suke zaman dako da ku suke yi muku zama amma na munafurci suke zama tare da ku ba da zuciya ɗaya ba fa in kana lakum fathun min Allah idan kun kasance kuna da wani buɗi daga Allah ma'ana idan wata nasara ko ɗaukaka ta faru gare ku ya zama kun samu nasara akan makiyanku ko kun ci ganima a lokacin da kuka gwabza yaƙi tsakaninku da maƙiyanku su ne kafirai Ƙalu su munafukai sai su zo su ce alam na kun ma'akum yo ba tare muke da ku ba ma'ana suna so a ba su ganima suna so a raba da su su yan ko ina ta faɗi sha ne su yan bakin ganga ne ko ina aka buga zaƙi? wa in kana lil kafirin nasib amma idan kuma kafirai ne suka samu wani rabo ma'ana suka samu galaba a ku kalu sai kuma su je wajen kafiran nan ma su ce alam nastahwiza alaikum ba mu muke goyon bayan ku ba wa namna'akum minal mu'minin muke kare ku daga mu'minai ubangiji ya ce fallahu hukumu bainakum yawmal qiyamah lallai Allah zai yi hukunci tsakanin ku a ranar tashin alkiyama tsakanin ku munafukai da kuma kafirai da kuma muminan gaskiya dan haka Allah madaukakin sarki zai tona asirin kowa kuma zai bayyana da aikin kowa a ganshi shi walan ya ja'ala Allahu lil na alal na sabila lallai Allah ba zai taɓa sanya dama ba ga kafirai akan mu'minai lafazin sabil waɗansu malamai sun fassara shi da cewa hujja Allah ba zai taba bawa kafirai hujja akan mu'minai ba ba yadda za a yi agwara tsakanin malami musulmi da wanda yake da'awar ilimi kirista kuma a ce wai kiristan ya kada musulmi yoyi na yake da abin faɗa da me zai yi kayan ƙaryar tatsuniyar walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila ba wata hujja da kafiri yake da ita da zai iya bugawa da musulmi musulmi ya fi kafiri hujja domin shi yake kan addinin gaskiya shi ne wanda abin da ya zo da shi dukkanin littattafan Allah sun yarda da shi sun tabbatar da shi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba wani littafi da ya taba zuwa da cewa a bauta wani abar Allah ko a hada wani da Allah cikin bauta da haka walai ja'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila waɗansu malamai suka ce wannan abun ba zai faru ba sai a lahira a duniya zai iya yiwa kafuri a wani wajen ya zama yana da hujja abin nufi idan ya gamu da musulmin da bai da ilimin musuluncin ko kuma ɗan jigari jigari wanda bai yi karatu ya fahimci addininsa da kyau ba ya sanya masa shubha ya sanya masa shakka amma a lahira to a wannan lokaci babu haka Allah madaukakin sarki in dai aka mutu aka je lahira to hujja kam ɗaya ce ta musulmi ce kaɗai ba wani wanda yake da hujja in ba musulmi ba amma a duniya kila sakamakon rashin iya maganarka ko sakamakon rashin zurfin iliminka in ka game da wani kirista mai daɗin baki mai iya magana mai dabara sai iya yin wani abu da za a iya ɗaukar cewa yana da hujja ko yana da dalili wanda wannan yake sa ma waɗansu har sukan ruɗu wasu daga cikin musulman su mai da su kiristoci duk da cewa hakan abu ne kaɗan kuma duk da cewa hakan ma ba wai hujjoji ba ne ba wai dalilai ba ne kwaɗayi ne kawai na abin duniya duk wanda ka ji ya bar musulunci ya koma kirista to abin duniya ya je nema amma hujja dai da dalili da gamsarwa ba wani abin da kirista yake da shi wanda zai ja musulmi da shi shine walan yaj'al Allahu lil kafirin mu'minin sabila to amma in mun dauka din ma akwai waɗansu malamai suka ce to ai duniya daman Allah yakan bawa kowa sa'a yau ya bawa wancan gobe ya ba wancan yau ya ba masoyinsa gobe ya ba makiyinsa yau gaskiya ta ɗaukaka gobe kuma ƙarya ta ɗaukaka ubangiji yana haka ne don ya gwada bayansa ya dai gaya maka gaskiya gata kuma shi yake tare da ita amma duk da haka kuma wani lokaci ta ga ƙaryar gata ƙarya ce amma kuma ita take tashe ita take fulfulawa to ganin daman Allah ne don ya jarabci wasu daga cikin bayi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ya ce haka kwanakin duniya suke mukan ya su tsakanin mutane yau in mun ga dama mu samu muminai nasara gobe mun ga dama mu ba kafirai nasara domin wani kila idan ya ga nasara a wajen kafirai sai ya rudu da su sai ya kafirci shikenan kuma karshe azaba ta tabbata a kansa amma mai imani ko da ya ga kafirci ya ɗaukaka watan wata rana ya san ƙarya ne kun fa kogi ce karshe za ta zaizaye domin ƙarya fure take ba ta yin ƴaƴa waɗansu malaman suka fassara sabil a nan da cewa galaba walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya galaba ga kafirai ba akan mu'minai to sai malamai suka ce wannan abin da ake nufi in dai mu'minan sun tsaya akan imanin su matukar mu'mini ya rike imanin sa ba yadda za a yi kafiri ya nasara akan sa ko mun yawan kafiran ko mun karfin sojan su ko mun karfin tattalin arzikin su in dai kun rike imanin ku to nasara ta ku ce ubangiji madaukakin sarki yace wa in tasbiru wa tattaku lan yadurrukum kaiduhum shay'a in dai za ku yi hakuri ku rike takawa to ba yadda za a yi makircin kafirai yayi tasiri akan ku to amma in dai kaga kafiri ya ci nasara akan musulmi to ko shakka babu in bera da sata daddawa ma da wani akwai sakaci irin na musulman kila musulmi ne kawai a baki amma ya saki koyarwar musuluncin baya kula da addinin yadda ya kamata to dan Allah madaukakin sarki ya nuna masa kuskurensa ya nuna masa ya bar daidai dan ya dawo daidai sai ya bawa makiyansa dama a kansa shine awalan ma asabatkum musibatun qad asab wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer duk lokacin da musiba ta same ku ku sani abin da kuka aikata na miyagun laifuka ne da hannunku ya jawo muku awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum dan musiba ta same ku alhalin da kun samu ninkin baninkin nasara makamanciyarta har kuke tambayar daga ina ne daga kanku ne ku kuka jawo kanku sakacinku da sallah yasa Allah madaukakin sarki yake jarraba ku makiyanku su danne ku a fagagen rayuwa su samu iko sama da naku amma inda za ku rike sallar ku ku rike dukkan ayyukan ibadarku ku ku rike zumunci da kaunar junanku ba yadda za a yi wani ya iya samun nasara a kanku to amma ku ne munafukai da ku ake cin junanku da ku ake raba kan tsakanin yan uwanku to ba yadda za a yi ku Allah madaukakin sarki ya baku nasara domin ba haka yake so ku kasance ba da haka duk lokacin da kaga kafiri yayi nasara akan musulmi to musulmi ya saki hanya musulmi ya bar koyarwarsa ta musulunci musulmi ya yi watsi da 'yan uwansa musulmai to shikenan sai a shigo tsakaninsu sai a tsaga su sai a dara su sai a yi musu abin da ake cewa sai bango ya tsage sai kadangare ya samu damar shigowa amma matukar musulmi za su rike koyarwa addinin su su kaunaci junansu su so yan uwansu Allah ba zai taba bawa ƙarni kafiri nasara a kansu ba walan yadda Allahu lil na alal na sabila na'am huwa وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء innal munafiqin lallai hakika munafikai yukhadi'un Allah suna yaudarar Allah ma'ana suna yaudarar bayin Allah shi Allah ba a yaudararsa amma irin yadda Allah yake kishin mumini in kaiwa mumini sai ya ce shi kaiwa domin asalin kalmar mukhada'a ko alkhida shine ka bayyanar da abin da ba shi ka boye ba shi ku Allah ba a yi masa haka qul in tukhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ka ce ko ku bayyanar da abin da ke ku ko ku ɓoye shi Allah ya sani ba a ɓoye masa komai to amma sai Allah ya kishin muminai waɗanda munafukai suke yaudara su zo su nuna musu a fili suna tare da su amma a zuci kuma ba sa tare da su wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum na nahnu mustahzi'un idan suka game da muminai sai su ce tare muke da ku idan kuma suka koma wajen kafirai sai ce kai da Allah mu ku ne wayancan kawai zira su muke yi izgili muke musu to sai Allah madaukakin sarki yayi kishi tunda mumini na Allah ne mumini ba dan komai aka kishi ba sai dan yayi imani da Allah to kenan duk wanda ya cutar da shi ya cutar da shi ne dan yana son Allah dan ya ba Allah sai Allah ya ce to waɗanda suke yaudarar mumine Allah suke yaudara innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle munafikai suna yaudara Allah a nan kawai sai ya ce shi ake yaudara amma a wata aya cikin suratul baqara ya ce shi ake yaudara dan me dan an yaudar bayan sa muminai yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun suna yaudara Allah domin suna yaudarar muminai bayan Allah ba kuma kowa suke yaudara ba sai kansu su ne ba su sani ba domin karshen yaudarar su dai akan su zai kare da haka ubangiji ce innal munafiqina lallai munafiqai yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum kuma shi ma zai rama yaudarar da suke masa ko kuma shi ma yana yaudarar su malamai suka ce ta yaya suke yaudarar Allah ta yadda suke nuna suna sa ne a fili idan an zo yin sallah zaka gansu sun zo idan an zo wasu ayyuka na addini zaka gansu sun zo amma a zuci ba sa son addinin musuluncin a zuci ba sa son musulman a zuci su yan leƙen asirin kafurai ne a cikin musulmai shine yukadi'una Allah to shi kuma Allah ya yake yaudara su shi ma sai ya ce wa musulmi ku ɗauke su naku a fili in sun mutu ku yi musu sallah irin taku ku yi musu jana'iza irin taku ku binne su a ku kaga duk a zahiri su ma za su ɗauka cewa ai an yarda da su musulmi ne amma a ranar lahira sai Allah ya ce to na gane ku na fasan da ku a ranar lahira sai sun zo za su shiga tawagar musulmi a shiga aljanna sai Allah ya ce a'a ku ware wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku fita daga ciki na san ku ai da haka abin da kuke yi ne a fili a duniya na ce a yi muku irin sa kuma a fili don kuma ku saki jiki kamar yadda aka saki jiki da ku kuke ganin kamar an yadda da ku ne ba yadda aka yi da ku ba don haka a yau ku koma tare da yan uwanku can munafukai inna allaha na munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a da haka yukhadi'una allah wa huwa khadi'uhum suna yaudara allah allah maɗaukakin sarki shi ma yana yaudara su to malamai suka ce wannan yake nuna sifar khida ko sifar istihza ko sifar makar duk sifofi miyago marasa kyau akan iya gaya wa Allah min babil muqabala wal mushakala haka kawai baka cewa Allah mai yaudari amma idan ka ce munafukai suna yaudara ba laifi ka ce kuma Allah ma yana yaudara amma haka kawai ka ce mai yaudari to wannan haramun ne munafukai suna istihza'i sai ka ce Allah ma yana rama istihza'in da suke yi wannan min babil mushakala Munafukai suna makirci ko kafirai suna makirci sai ka ce Allah ma ya nemi musu makirci wa yamkuruna wa yamkurullah innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dubyanihim ya mahun da suka ce inna ma nahnu mustahzi'un sai ce Allah yastahzi'u bihim suka ce amma haka kawai ka ce Allah yana makirci ko ya mai makirci ko Allah yana izgili ya mai izgili ko Allah yana sharri ya mai sharri to wannan haramun ne ga Allah subhanahu wataala amma lokacin da wani yayi to dan a nuna masa Allah ya isa sai a ce shi ma zai masa domin in ka zamo za a yi maka abu ba za ka iya rama ba to kuma nan waya ce Allah za a yi masa makirci to kuma cikar mulki shine ya zama zai iya ramawa kuma tabbas din yana ramawa din duk da waɗansu malamai suka ce a nan ba ma ka cewa Allah yana izgili ba ma ka cewa Allah yana makirci sai dai ka ce yana sakawa ko yana warware makircin mai makirci to wannan shine mushakala yana daga cikin sifofin da Allah ya tabbatar wa kansa makirci amma fa a lokacin da aka ce kafirai su ne masa sai ce to shi ma yana ramawa yana daga cikin sifofin da Allah ya sifanta kansa da su izgili amma a lokacin da aka ce munafukai suka sai ce shi ma yana ramawa subhanahu wa ta'ala domin tawaya ce ga mai iko a ce an masa wani abu ya kasa ramawa don haka Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya gagare shi in kai alkhairi sai ya maka alkhairi in kai sharri kuma sai ya mayan maka da sharri ma'ana sai ya mayan maka da sakamakon sharrin ka akan ka yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila salati kuma idan suka tashi zuwa sallah qamu kusala sai su tashi suna masu kasala wannan ma yana daga cikin sifar munafurci duk lokacin da aka ce ayi sallah to zai tafi sallar yana jin nauyin jiki zai tafi sallar baya nishadi ba a san ransa ba duk lokacin da ka ji zuciyarka ta nemi maka haka to akwai ɗabi'a ta munafurci tare da kai yi ƙoƙari kai ta roƙon Allah ya yaye ma kuma yi ƙoƙari a lokacin duk da aka ce za a yi sallah ko aka kira sallah ka tashi kana mai nishadi mai kazar-kazar mai sakin jiki mai jin daɗi da rai amma ba mai kuncin rai ba mai jin rashin daɗi mai jin nauyin jiki ba to wannan dabi'a ce daga cikin dabi'un munafurci a wata ayar ubangiji yace wa idza wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun munafikai ba sa zuwa sallah sai da nauyin jiki sai da kasala kullun hakan ya zame musu dabi'a ba wai kayi aiki ka gaji ba a yau rana ɗaya don an ka an kira sallah ka tashi da kyar wannan sanadin aiki ne su kan ɗabi'a su haka suke kullum ko da aiki ko ba aiki ko da gajiya ko ba gajiya in dai aka ce sallah sai su ji bashin rai sai su ji damuwa wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci kuma musamman ma sallolin guda biyu daga ciki sallar asuba da sallar isha domin in ka ga munafiki yana kazar kazar to a sallolin rana ne a zahar la'asar magariba saboda shi daman yi yake dan a gani to ya san da zahar mutane suna gani gari tar dan haka in yazo za a ci awa na ai akwai sallah la'asar ma haka magariba ma ai tare da shi muke sallah amma isha tun da sawu ya fara daukewa mutane sun shi shiga gida to ba zai zo ba saboda me saboda in yazo ai ba za a yi masa shaidar ya zo ba waɗanda yake zuwa dan su gani ba za su gani ba ballantana kuma asuba shi yasa manzo Allah ya ce asqalu salati alal munafiqina salatu subhi wa salatu isha sallar da ta fi wa munafukai nauyi ba sa iya yin ta ita ce sallar asuba da kuma sallar isha yace walau ya'lamuna ma fihi ma da ku salladan da ke cikin waɗannan salloli la ma walau habwan da ku rinka zuwa koda da jan gindi to da haka ubangiji yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa duk abin da suke yi suna yi ne dan mutane su gani suna riya suna yi ne dan a yaba in dai mutum ba zai yaba musu ba to su ba za su yi aikin alkhairi ba ba su damu da yaban Allah ba ba su damu da ladan Allah ba domin ba su yarda da shi ba ba su yi imani na gaskiya da shi ba subhanahu wataala da haka suna yin abu ne dan mutane su gani dan mutane su yaba a wata ayar cikin suratul eh, suratul ma'un ubangiji yace wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un Nan ma dai malamai suka ce da munafikai ake an salatihim sahun sallar su bata dame su ba bata dada su da ƙasa ba sai sun ga dama suke yin ta allazina hum yura'un sune waɗanda in za su yi abu sai dai in sun ga idan mutane sai dai in za a yaba musu amma ba za a yaba musu ba ba za su yi ba domin su ba su yadda da ladan Allah ba ba su yadda da su ce a ce su yi abu dan Allah a ranar lahira zai ba su lada ba su ba su da wannan imanin wa yamna'una al-ma'un kuma ga su da rowar tsiya idan aka ce su bada abin aro ba za su bayar ba sun tabbatar za a amfana ne da shi kawai a dawo musu da shi amma su tasa ba za su iya bayarwa ba shine ma'udan. ubangiji madaukakin sarki ce wala yadhkuruna allaha illa qalilan ba sa ambatan Allah sai ambato dan kadan ko dai lokaci dan kadan ko kuma ambato dan kadan malamai suka ce saboda sallar su tayi karanci kaga ambatan Allah su dole ya karanci domin sallah ita take taimaka maka wajen yawan ambatan Allah tunda a cikinta akwai karatun Qur'ani ambatan Allah ne akwai ruku'u akwai sujada ambatan Allah ne akwai tasbihi cikin ruku'u da sujada duka ambatan Allah ne to su sallar su kadan ce da haka ambatan Allah su kadan ne bai da yawa shine wala yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina zalika ba sa can ba sa can masu raba kafa ne tsakanin can da can kalmar muzabzabina daga azzabzabatu azzabzabatu huwa al-ittirab masu raurawa ne masu kai komo ne tsakanin can da can su munafukai baka ce da su kafirai tsantsa a yadda ɗabi'arsu take nunawa a zahiri domin ba sa zuwa coci kuma baka ce da su muminai tsantsa a yadda ɗabi'arsu take nunawa a zahiri domin me domin koda sun zo an yi sallah da su amma a zuciyarsu kuma ba sa son musuluncin kawai sun ce wa musulmi muna tare da ku ne don kada in jihadi ya tashi a kashe su sun ce wa arna muna tare da ku ne don kada su ma in sun farwa musulmi su hada da su da ka su yan raba kafa ne shi ko Allah baya san haka ko ka kasance tare da gaskiya ko ka kasance tare da ƙarya fa ma za ba'dal haqqi illa dalal babu wani gida bayan na gaskiya sai na bata babu wani abu bayan gaskiya sai ƙarya amma ka ce yau ina tare da masu gaskiya gobe kuma ina tare da masu ƙarya to wannan kuma shine munafurci muzabzabina baina zalika masu kai kawo ne tsakanin haka la ilaha ula'i ba yan cikin ba bane wa la ilaha ula'i kuma ba yan cikin wa'ancan bane ma'ana su ba muminai bane tsantsa ba kuma kafirai bane tsantsa ba muminai bane a zuci amma a baki muminai ne ba kafirai bane a fili amma a zuci kafirai ne sun raba kafa zahirinsu sun ba muminai baɗininsu sun ba kafirai shine la ilaha ula'i wa ilaha ula'i wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajid lahu sabila ba za ka taɓa samun tabarkin shari'a a tare da shi ba na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وبنجي مدوكتين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada ku riƙi kafirai masoya a madadin muminai ko a maimakon muminai a nuna an tajalu lillahi alaikum sultanan mubina shin yanzu so kuke ku bawa Allah cikakkiyar hujja na ya kama ku ya muku azaba da ita domin ya ce kar ku yi in kuka yi kuwa ubangiji yana da hujja da dalilin da zai kama ku ya muku azaba shi kuma Allah madaukakin sarki baya sanya wa sa azaba ubangiji kullum fatansa bayansa su zamo nagari ya ji kansu ya musu rahama da haka yake faɗa wa muminai shin yanzu so kuke ku samu Eh, ku kafa wa kanku hujja da dalilin da Allah zai kama ku da shi ya muku azaba tunda ya ce kar ku kaza in kun yi zai muku azaba kuma sai gashi kuna yi kenan so kuke yi muku azabar dan haka Allah madaukakin sarki ce kada muminai su riki kafurai a matsayin masoya su kyale yan uwansu muminai in ku mutum yayi haka to babu shi babu Allah in ku mutum yayi haka a lahira Allah yana da gamsasshiyar hujjar da zai masa azaba a lahira Allah ba zai saka cikin muminai ba domin baka rike su a matsayin masoya a rayuwarka ta duniya ba ba su ne aminanka ba ba su suka kewaye ka ba ba su ne waɗanda suka yi gwagwarmayar rayuwa tare da kai ba a'a ka zaɓi kafirai su zama su ne abokanka su ne aminanka su ne kaza su ne kaza to tunda ka rayu da su a duniya a lahira ma sai ku zarce da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce a turiduna an taja alulillahi alaikum sulfanan mubina innal munafiqina lallai munafikai fi darkil asfali minan nar suna ƙarƙashin daɓe na wuta domin wutan lahira a ƙasa take can karkashin ƙasa a ƙasan ƙasai bakwai hawa hawa hawa hawa wata kan wata wata kan wata to akwai daɓe na karkashin ƙasa ubangiji madaukakin sarki a can zai sa munafukai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafukai a can karkashin gidan ƙasa na wuta suke wadansu malamai suka ce darkul asfal shine wani akwati ne a can karkashin wutar jahannama Allah ya yi shi ya cika shi da azaba kuma ya kulle shi to wannan akwatin ci ake budewa a zuba munafukai a ciki a kulle babu zancen fitarwa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wannan sai yake nuna cewa lalle munafukai suna cikin waɗanda za su fi shan azabar Allah subhanahu wataala cikin dangin masu aikata laifi munafukai suna cikin waɗanda azabar su ta fita kowa laifi iri-iri ne kuma azaba ma iri-iri ce laifi hawa-hawa ne kuma azaba ma hawa-hawa ce amma azabar munafukai tana daga cikin azabar da tafi kowace azaba laifin munafurci yana daga cikin laifukan da yafi kowane laifin muni a wajen Allah shi yasa aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafukai su ne yan karkashin daban wuta da Allah madaukakin sarki zai rufe da su duk wani mai laifi ma sai dai ya zamo a sama sama da su su kan su ne na can karkashin kasa to a ayar da ta gabata an nuna ba su kadai bane har da kafirai inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a Allah zai hada da su da kafirai ne a sa su can yan khalidina fiha yan waɗanda babu beli babu fita dindindin har abada malamai suka ce waɗanda za a yi wa irin haka waɗanda ayoyin qur'ani suka nuna azabar su ta fita kowa nau'i uku ne na mutane munafukai da kafirai aji ɗaya ne masu biye musu shine fir'auna da mutanensa domin ko a kafiran ma fir'auna samfurinsa daban ne dan yayi kafircin da ba a taba yin irinsa ba kuma bayan sa ba za a taba ba babu wani kafiri da a duniya da ya taɓa buga kirji ya ce shine Allah ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi sai shi shi yasa malamai suka tashi bayani akan fir'auna sai su ce akfarul kafirina ma'ana wai kafir kafir din namijin kafiri wanda ya fi kafirai kafirci ba a taɓa kafiri kamar sa ba to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo magana akan fir'auna da zai faɗi azabar da zai masa sai ya ce azabarsa ta fita kowa annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab tun a kabari muke gasa su da safe mu yi musu gashi da yamma ma mu gasa su haka Allah yake wa yawma taqumu as-sa'atu kuma ranar da alkiyama za ta tashi ubangiji zai ba wa mala'iku oda ya ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da jama'a fir'auna da shi kansa ashaddal azab azabar da ta fita kowa zafi yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar bi'sal wirdul mawrud shi zai yi jagaba ga mutanensa waɗanda suka yadda da shi Allah ne har suka bauta masa to shi zai shige gabansu ya shiga wuta su bi shi a baya wutarsu su ta fita kowa zafi to sannan aji uku na ƙarshe wanda azaba su tafi ta kowa su ne waɗanda suka kafurcewa annabi isa lokacin da suka ce in dai da gaske shi annabin allah ne ya roƙan musu allah allah ya saukar musu da gidauniya daga sama su ci abinci iz hawari yuna ya isa bani maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min sama yayin da suka ce ya kai annabi isa dan maryam shin ubangijinka zai iya kawo mana kwanan abinci daga sama mu ci ba tare da mun yi noma mun sha wahala ba mun girka mun surfe mun yi kaza to sai annabi isa dan maryam ya ce da su wannan abin da kuka nema abu ne fa ba karami ba abu ne wanda idan aka roƙa muku allah ya ba ku kuma kuka kafirce masa to fa makoma za ta yi muni to amma duk da haka suka dage suka ce eh inna nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna alaiha Shadi. ash eh dai mu dai roƙan mana Allah madaukakin sarki din ya kawo mana so muke mu ci mu koshi a bagas so muke zuciyar mu ta gamsu ta yadda da cewa ɗari bisa ɗari Allah yana da iko قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من akiri na, wa عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ta kai rufa الرازقين sai annabi isa dan maryam ya daga hannu ya ce ya ubangiji ka saukar mana da kabaki ka saukar mana da gidauniya da kwanan abinci daga sama mu ci mu yi murna mu yi biki na farkonmu da na ƙarshenmu to sai Allah maɗaukakin sarki ce inni munazziluha alaikum na yadda zan saukar amma faman kafara ba'du minkum ba in na saukar kuma wani ya sake kafircewa fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin in na tashi masa azaba zan masa azabar da ba zan wa wani irin ta ba haka suka yadda suka tara a rada da ka Allah madaukakin sarki ya saukar da gidauniya waɗansu suka ci suka sha suka yi imani waɗansu suka ci suka sha kuma suka kafirce shine Allah madaukakin sarki ya ce a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah shin bayan man saukar muku da kwanan abinci kun ci kun koshi kai kuma kace da su su kyala Allah su rike ka da babaka a matsayin iyayen giji qala subhanaka ma yakunu li ana qula ma laysa li bihaq annabi sai ce sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba zai yi in faɗi wannan magana ba dan na san ƙarya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid ban ce da su ba sai abin da kace da ni me kace da ni ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan kuma na zama mai lura da su ma dumtu fihim tsawon kasancewa ta a cikin su domin ba a fara trinity ba ba a fara cewa annabi isa dan allah bane na na maryamu ma allah ce sai bayan da isa ya bar duniya falamma tawaffaitani yayin da ka dauke ni daga cikin su kai sama da ni kunta anta raqiba alaihim na san kai ka ci gaba da lura da su kai ka san me ya faru a cikin su wa anta ala kulli shay'in shahid kai kan mai lura ne da dukkan komai in tu'azibhum fa innahum ibadu in ka ga damar yi musu azaba ba ruwa na bayin ka ne wa in tagfir lahum in kuma ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim kai dai kan mabuwayi ne kuma mai hikima ne qala allah hadha yawma yanfa'u as-sadiquna sidquhum yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum ubangiji ce to kyale ni da su yau ranar da gaskiya za ta amfani masu ita to da haka waɗannan nau'i guda uku na mutane su ne waɗanda azabar su tafi kowa munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nari fir'auna da mutanansa wa yawma taqumu sa'ata sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab sai kuma waɗanda suka kafircewa da annabi isa annabi isa bayan an saukar musu da gidauniya daga sama faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin to sannan malamai suka ce kalmar darakat kamar yadda na faɗa ko dark yana nufin magangara cikin ƙasa wannan sai ya nuna cewa wuta a ƙasa take kamar yadda aya ce suratul mutaffifin ta nuna haka kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin lallai matattaran littattafan ayyukan kafirai da su kansu yana can karkashin kasai, kamar yadda kuma ita aljanna a sama take darajatun ba'duha fawqa ba'din ubangiji ce mataki ne wani kan wani aljanna wata a saman wata a larabci idan aka ce darakat ana nufin magangara ƙasa amma idan aka ce darajat mahawa sama aljanna sama ake yi wuta ƙasa ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisu shafa'a yace idan kafiri ya mutu bayan an cire ransa da ƙarfin tsiya daga duniya ya gama shure-shuren banza an je an sa a gona an rufe banza mala'iku za su yi sama da ran nasa idan suka yi sama da ran nasa za su nufi ƙofar sama suna zuwa ƙofar sama akwai mala'iku da suke tsaron gate ɗin sama a lokacin da ran yayi sama duk sama za ta cika da doyi mala'iku za su rinka cewa wannan wace rai ce mai doyi waye wannan sai mala'ikun da suka karɓo ransu ce ai wane kenan tsinanne dan gidan wane yau aka karɓi ransa sai su ce wallahi ba zai shigo ba wallahi ba zai shigo ba shine innal ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' ubangiji ya ce kafirai waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu suka yi girman kai a duniya suka yi tsayar da suka ga dama in sun mutu ba za a buɗe musu kofar sama ba wala ya yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba to da aka sai Allah madaukakin sarki ya sa a kira mala'ikun da suke tsare eh, suka taho da ran a ce ai ba nan za ku kawo shi ba can kasa za ku mai da shi to da aka sai a mai da shi can karkashin ƙasa amma idan mumini ne ya mutu ana ɗaukar ransa aka yi sama da shi to sannan eh, sai ka ji sama ta ɗume da kanshi mala'ikun da suke eh, eh, eh, kula da kofar sama za su rinka yabo suna wannan wane ne dan albarka sai a ce ai wane kenan jikan wane dan wane yau Allah ya kaddara rayuwarsa ta kare sai su buɗe masa kofar sama a shigar da shi kowa yana shi masa albarka da haka da haka har sai an kai shi sama ta bakwai sai a sakiran ta je gaban ubangiji ta yi sujada ta yi gaisuwa sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyatu nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai mai natsuwa ko ma inda ubangijin ke yake so ki zauna kina yardajjiya a bayyana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk lokacin da mutum ya mutu ko musulmi ko kafiri sai kaga kansa yayi idan sa yayi sama wannan idan da yake sama ran yake bi da kallo innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar idan aka karɓi rai na koma wane ne da farko sama ake yi da shi sai kuma ido ya bi shi ido yana kallon rai ya tafi shi yasa idan ka zo ka tarar da gawa an yi mutuwa ido sun zare sun kalli sama sai ka shafe idan ka rufe masa shi alamar ran an karba an yi sama da shi da haka ido ya rai sama to da haka aljanna a sama take amma wuta a ƙasa take kila wani ya ce to kuma ya hadisin isra'i da miraji ai an ce annabi ya ga wuta kuma ya ga aljanna wannan kuma ba ma musunsa amma dai ayoyin qur'ani sun tabbatar da cewa ita wutar a ƙasa take aljanna kuma a sama take ganin da annabi ya mata a sama baya nuna cewa a saman za ta ci gaba da kasancewa sai ya tsauka sai ma ɗauka cewa maganar da ake cewa a ƙasa wannan ana nufin idan an tashi alkiyama to mazaunin wuta zai kasance a ƙarƙashin ƙasa ne ita kuma aljanna a sama za ta kasance amma yanzu kam ubangiji madaukakin sarki ya aje wutar ya aje aljanna a sama manzo Allah da ya je ya gansu kuma ya zo ya ba mu labari da haka ubangiji madaukakin sarki ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari lalle munafikai suna karkashin daban kasa na wuta malamai sukan faɗi wuta da matakanta sukan ce wuta aji aji ne guda bakwai to ta ƙarshen ita ce hawuya da haka ita ce inda za a aje munafukai da kafirai a cikinta wacce Allah ya ce fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hawiya sukan ce akwai jahannama akwai sakara akwai lazza akwai hutsama akwai jahimu sannan kuma akwai laza kalla innaha laza nazza'atul lishawa to sannan kuma akwai hawiya hawiya ita ce karshe shine fi darkil asfali min an walan tajida lahum nasira da dai ba za ka samu mai iya taimakon kafirai ba a wajen Allah mai iya taimakon munafikai ba a wajen Allah domin Allah madaukakin sarki ba zai taimake su ba kuma babu wani wanda ya isa ya taimake su الله ya نعم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين للمحسنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وبنجي يتي إلا الذين تابوا سيدي فوأن سكا توبا دقا منافرش الناس تنكن سمتو تو Allah madaukakin sarki ba zai hada su da kafirai ba kuma ba zai sa su a cikin darkul asfal minan nari ba da haka lazi na tabu sai dai idan mutum ya tuba wa aflahu kuma ya gyara aikinsa wa atasamu billah kuma ya zo ya riki Allah ka'in da na'in ya riki Allah riko na gaskiya shine wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah kuma ya zamo ya tsantsance addininsa ga Allah duk abin da zai yi ya zama Allah ya nufa to wannan ya kubuta daga daudar munafunci fa kenan irin waɗannan waɗanda da sun yi munafurci amma daga baya suka tuba suka zo suka gyara suka riƙe Allah riko na gaskiya ma'al mu'minina za su kasance tare da mu'minai a lahira kaga ba a ce da su ba fa ulaikal mu'minuna sai aka ce fa ulaika ma almu'minina waɗannan za su zama tare da mu'minai malamai suka ce ba a ce ba waɗannan mu'minai ne dan me dan daudar munafurci da ta taba taba jikinsu da ta taba taba zuciyarsu wannan sai yake dada nuna maka munin munafurci dukkan wani laifi in ka tuba ka bar shi sai a ce me ka zama kubutacce da kai da wanda bai bada daya amma munafurci duk da ka tuba Allah bai kira ka da sunan mumini tsantsa ba sai ce wannan za su kasance tare da muminai wannan yana nuna akwai illa kwarai da gaske ga laifin munafurci duk da malamai suka ce baya nuna cewa a lahira za a bambance tsakaninsu da muminan gaskiya in dai sun yi tuba tuba na gaskiya da su da muminan gaskiya duk cakuɗa su za a yi aljanna kuma a ba su mazaunai na ni'ima daidai da daidai ba tare da an bambance ba to amma dai ko da a lafazin baka da ba a ce da su muminai ba wannan yana nuna cewa laifin da suka yi laifi ne mummuna ba a san mutum ya aikata ubangiji ya ce wa sawfa yu'ti Allahu al ajran azima da sannu Allah zai bawa mu'minai lada mai girma wanda shine aljanna kaga nan ma bai ce ba wa sawfa yu'tihimullahu Allah zai ba su wa su munafikai duk da sun tuba ba a faɗi haka ba sai aka ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina Allah dai zai ba mu'minai ajran azima lada mai girma su ma munafukai tunda sun tuba in sun tuban Allah madaukakin sarki zai ba su lada mai girma tare da muminai ma yaf'alullahu bi azabikum yau me Allah zai yi da azabarku me Allah zai amfana dan yayi muku azaba shi ba zai amfana da komai ba shi yasa ba fatansa bane ba ku yi laifin da zai muku azaba me azabar ku za ta ƙara Allah asali baya sanye muku azaba kangarewa ku da fandarewa ku ta ja yake muku azaba amma Allah baya da bukatar ya azabtar da bayansa dan yi musu azaba ba abin da zai ƙaru da shi kamar yadda kuma in yi musu rahama ba abin da zai ragu da shi amma ka'idarsa ce ta adalci don ya bambance tsakanin nagari da na banza waɗanda suka yi biyayya da waɗanda suka saba sai ce wanda ya biyayya za a ba shi lada wanda kuma ya sako za a yi masa azaba amma a so samu kowa ya biyayya a so samu kowa ya samu lada mai girma da haka Allah ce ma yaf'alullahu bi azabikum ba abinda Allah zai amfana da shi in ya azabtar da ku in shakartum in dai ku kun masa godiya wa amantum kuma kun yi imani da shi wakanallahu kana Allahu shakiran alima lallai Allah ya kasance shakiran mai yabawa ga dukkan wanda ya cancanci a yaba masa aliman masani ga dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi ko kishiyarsa in na alkhairi ya baka lada in kishiyarsa kuma ya maka sakamako daidai da abin da ka aikata na'am لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا الله sarki ce la لا يحب الله Allah بسوء Allah baya سن bayyanar da mummunan zance ko mummuna min alqawli na zance illa man zulima sai dai ga wanda aka zalunce shi ubangiji baya son tsinuwa baya son mummunan addu'a in dai ba zalunta ka akai ba in dai an zalunce ka to Allah ya baka damar kai Allah ya isa Allah ya baka damar kai mummuna addu'a Allah ya baka damar kai tsinuwa amma ba a zalunce ka ba me ya jawo mummunan addu'a ba a zalunce ka ba me ya jawo la'anta ba a taba ka ba me ya ja kai wa mutane yasir yasin mai langa ko yasin mai kuli kuli ko yasin mai barkono duk me ya jawo duk da cewa yasin din fa ba ta da asali a addini kawai wani nau'i ne na tsafi da dabara mutane suke yi da sunan Allah su fake da Qur'ani su ce suna yasin babu wani yasin a cikin Qur'ani wacce ake yin ta dan ayo mutane mugunta ko a kulle musu ciki ko su gaba da karayar arziki ko hadari ko wani abu tsafi ne dan kar ya fito maka da rigar matsafi ne shi ka ki yadda sai ya shigo maka da rigar addini ya ce yasin yake yi in ba haka ba wa kuwa ka fi karantawa yasin manzo Allah yana daga cikin wurin dinsa kullun yana karatun Qur'ani kuma duk wanda zai karanta Qur'ani daga farko zuwa karshe zai biyo ta suratul Yasin a ina Yasin din Annabi ta taba kama wani to da haka Yasin ba ta da asali a addini tsafi ne da dabara tsafi ne da fakewa da alqur'ani ubangiji ya ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawl Allah baya son mutum ya bayyana da mummunan zance illa man zulima sai dai in an zalunce shi abdullahi dan abu zai ce la yuhibbu Allahu an yad'u ahadun ala ahadin Allah baya son wani yayi wani mummunan addu'a illa an yakuna mazluma sai dai in zalunta ka kai to shi wanda aka zalunta an yadda yayi mummunan addu'a ga wanda ya zalunce shi in ba zai yafe ba ya zalunce ka kace Allah ya isa ya zalunce ka kace Allah ka bi min haƙƙi na a wajen wani to wannan babu laifi amma haka kawai ka yi wa wani musulmi addu'a Allah ya la'ance shi Allah ya tsine masa to wannan haramun ne a musulunci Allah ka ɗaiɗaita suwa ne Allah ka samu ga ƙarshen su wannan haramun ne a musulunci amma in ya zalunce ka to ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ya baka damar ka yi mummuna addu'a kuma ko ma ka yi mummuna addu'a ko kar ka yi Allah maɗaukakin sarki sai ya bi maka haƙƙinka Allah sai ya bi ma kadinka to ballantana kuma a ce kayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce. babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah duk wata addu'a da ka sani idan ka yi ta sama in ta tafi sai mala'iku sun yi ta tare ta ane mata sikirinin ana tantance ta ya kamata ta je gaban Allah ya kamata a barta ta wuce to amma addu'a ɗaya ce idan ta taho duk mala'iku ba ta hanya suke yi wucewa kawai take yi ita ce addu'ar wanda aka zalunta shi yasa manzo Allah yace da Mu'azu dan Jabal wattaqi da awatal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ka tsoraci addu'ar wanda ka zalunce shi domin mala'iku ba sa iya tare ta wucewa take gaba gaɗi sai ta je gaban zatin ubangiji ta sujada ta ce Allah wane ya turo ni wane ne ya cuce shi maza Allah ya ce in kwa ta haka Allah zai yi alfahari Allah maɗaukacin sarki zai rantsuwa ya ce bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'daki na rantse da isata da buwayata sai na bi miki kadi ko ba yanzu ba dan a rarrashi addu'ar wanda aka zalunta da haka Allah baya son mummunan addu'a saboda zafinta in dai ba zalunta ka akai ba sawa'an wannan mummunan addu'a da kai ko yi sadaka kuli-kuli ko yi sadaka kosai ko yi sadaka waina ko yi sadaka nono ko yi ko kar yi Allah sai ya bi ma haƙinka in dai zalunta ka akai. ba wani dalili na cewa an zalunce ka kuma sai ka hada da sadaka kuli-kuli yau zafi kan zafi kenan da zafin zalunci zaka bi ko da zafin sadaka kuli-kuli ko da zafin sadaka waina waɗannan duk wasu abubuwa ne muke shigar da su cikin addini don mu samu wata bukata don kuma a tsoratar da jahilai waɗanda ba su san addini ba sai ya ga cewa tun da malam ya ce a sai kuli kuli a sai waina a cakuɗa to fa abin ba dama ne wani gurneti aka haɗa wannan ƙarya ne ba wani zancen sadaka kuli kuli in dai an zalunce ka to Allah sai ya bi maka kadinka idan ka ce in an zalunci mutum kuma sai ya haɗa da sadaka kuli kuli to kuli kulin nawa ne ne cin hanci za a ba Allah dan ya sauri ya bi kes din ka dauka Allah kotun sa irin kotun duniya ce in kana so a yanke maka hukunci da sauri sai ka ga alƙalai kaga kaza kaga kaza Allah ba haka yake ba subhanahu wataala a wani kaulin na malaman tafsiri suka ce la yuhibbullahu al-jahr bisu abinda ake nufi Allah baya son kafirta kalmar kafirci asu'u suu anan min al suna nufin kalmar kafirci ba a yadda ba musulmi ya faɗi kalmar shirka ba a yadda ba musulmi ya faɗi kalmar kafirci illa man zulima sai in an tilasta shi da haka su sai suka fassara ayar da cewa abinda ake nufi mummunan zance shine kalmar shirka kalmar kafirci Allah bai yadda ba musulmi ya faɗi kafirci ko ya faɗi shirka illa man zulima sai dai a halin tirsasawa kafirai ne suka kama ka suka matsa ka suka ce ko ka ce Allah yana da ko su kashe ka to an yadda ka ce Allah yana da ɗa kafurai ne suka matsa ka suka tirsasa ka suka ce sai ka sha giya to an yadda ka sha giya in dai in ka sha giya za ka tsira in dai in ka sha giya za su kyale ka da ranka kamar yadda Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim ubangiji bai yarda ba bayan ka musulunta ka kafarta in kai haka laifinka yana da girma a wajen Allah ya fi na kafirin da ba bai shiga musulunci ba sai ce illa man ukriha sai dai in tirsasa ka aka yi wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyarka tana cike da imani irin abin da ya faru ga Ammaru dan Yasir da Yasir da kuma matarsa Sumayya waɗanda suka musulunta a farkon musulunci a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana garin Makka kafiran maka suka kama su suka rinka musu azaba suka ce sai sun faɗi kalmar rinda sai sun fita daga musulunci da yasir da sumayya su suka ƙi a sanadiyar haka duk aka kashe su amma shi ɗan ammaru da ya sha wahala ya sha azaba sai ya faɗi duk abin da kafirai suke so a faɗa yana faɗa sai suka sake shi suna sakarsa sai gudo ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah kaji kaji kaji kafirai sun kama ni da ni da iyayena sun yi ta mana azaba sai mun faɗi kalmar ridda iyayena suka ki faɗa duk aka kashe su a gaba gabana amma ni kuma da na sha wahala sai na faɗa amma yanzu na gudu wajen ka me mafita sai manzo Allah ya ce lokacin da ka faɗa ya ka zuciyarka. Ya ce wallahi abin da nake faɗa da bakina ba shi zuciyata ta kudirce ba in ma a bakina ce Allah yana da a zuciyata ban yadda Allah yana da da ba in ma a baki na ce musu kaza da kaza a zuciyata ba haka nake ji ba sai manzo Allah ya ce fa in adu fa uddu in suka sake kama ka suka sake tsira ka sake faɗa musu dan su kyale ka sai ga aya ta sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafarta bayan yayi imani laifinsa a wajen Allah mai girma ne sai fa wanda aka tarsasa shi matukar zuciyarsa tana kudarce da imani to wannan ba shi da laifi a wajen Allah da haka musulmi dan gata ne in ka tirsasa shi ma yayi ba daidai ba to a wajen Allah bai da laifi a wajen Allah kuri yake irin abin da da yawa daga cikin kafirai suke ganin za su yi wa musulmi shi dan su cutar da su a yi takalmi a sa qur'ani a ciki kuma a zo a siyarwa da musulmi wai su taka qur'ani to a wajen mu dan mutum ya taka qur'ani bai sani ba bai da laifi a wajen Allah amma ya taka yana sane to shine da laifi ko a yi atamfa a rubuta Allahu ko a rubuta ayatul kursi ko kaza kuma a saiwa da musulmi ba sani ba ko a ba su kyauta wai su daura wai ana ganin an ci mutuncin addinin eh an yadda kun ci mutunci ku ke da laifi amma shi musulmin da ya haka bai da laifi saboda ka'idar musulunci in baka san abu ba kai Allah ya yafe maka in bisa ga kuskure kai Allah ya yafe maka in bisa ga mantuwa kai Allah ya yafe maka amma kai bisa ga sani da ganganci to wannan shi yake ja Allah ya kama ka da haka waɗansu malamai suka ce la yuhibbullahu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawl Allah baya son furta kalmar kafirci illa man zulima sai dai in an tilasta wa mutum wa kana Allah sami'an alima lalle Allah ya kasance mai ji da zantuttukan bayi aliman masani ga ayyukansu in tubudu khairan in kun bayyanar da alkhairi aw tukfuhu ko kun ɓoye shi a zuci aw abu an su'in ko kun yafe ga wanda ya muku mummunan abu fa inna Allah kana afuwan qadira ku sani shi ma Allah mai yafiya ne kuma mai iko ne baya nuna cewa lokacin da aka cuce ka sai in ka kasa ramawa kake cewa na yafi abinda aka fi so kana da ikon ramawa sai ka ce na yafi shi ma Allah yana da ikon ramawa kuma yake yafewa dan haka kai koyi da shi subhanahu wataala da yawa wani baya cewa na yafe sai in ya san an fi karfinsa ba da yadda zai rama ba yadda yadda zai iya sai ya ce na yafe malamai suka ce duk da yafiyar ba za a ce ba ta yi ba amma ladanta bai kai a ce kana da iko sai kuma ka ce na yafe na haƙura domin manzo Allah ce innama sabaru inda sadamatil ula cikakken haƙurin da kake samun lada cikakke 100% a kansa shine wanda aka taba ka a lokacin da abin da aka yi maka yanayi maka zafi kana da ikon ramuwa kuma sai ka ce na yafe to kayi koyi da Allah domin duk lokacin da bawa ya saba wa Allah ko da Allah ya ce ya yafe ba gajiyawa ce take sa a ce an yafe ubangiji yana da cikakken ikon ya rama duk abin da kowa ya masa amma tare da haka sai ya ce ya yafe saboda haƙuri dan ya koya wa bayansa su ma su yi haƙuri dan haka ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al mustabbani ma qala fa al badi minhuma ma lam ya'tadi al mazlum idan mutum biyu suka yi fada ɗaya ya zagi ɗayan sai ɗayan ya rama to manzo Allah yace laifin akan nabiyin ne matukar akan na farkon ne matukar na biyun da ya zo ramuwa bai wuce gona da iri ba amma idan ya wuce gona da iri to anan ciko ya biyo gyattai an zage ka da ka tashi ramawa sai ka rama ka ƙara to yanzu kai ne mai laifi ka a ciki a shari'a amma an zage ka sai ka rama daidai to baka da laifi an zage ka sai ka ce na yafe to fa inna allaha kana afuwan qadira Allah ma mai yafiya ne tare da yana da ikon ya rama kai ma yafe duk da kana da ikon ka rama sai ka samu lada shi yasa ya tabbata cikin asar maganganun da aka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mala'ikun da suke rike da al'arshin ubangiji suna yi masa wani tasbihi da wani samfuri tasbihin shine subhanaka ala hilmika ba'da ilmika subhanaka la akwika ba'da qudratika suna yi cewa Allah tsarki ya tabbata a gare ka bisa ga hakurinka bayan sanin ka domin duk laifin da ake wa Allah yana sane kuma da haka yake hakuri ba wai rashin sani bane ba sannan suna cewa tsarki ya tabbata gare ka bisa ga yafiyarka bayan ikonka domin duk yafiyar da Allah madaukakin sarki yake wa bayansa ba wai dan gajiyawa bace tare da yana da cikakken iko ne ya rama tare da yana da cikakken iko ne ya daukansa kuma duk da haka yake cewa ya yafe shine wa kana Allahu afuwan kadira fa inna Allah kana afuwan kadira lalle Allah ya kasance mai yafiya kuma mai cikakken iko na in ya so ya rama zai rama na'am إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله ورسله lallai waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli suna so su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'din mun yi imani da sashin littattafai mun yi imani da sashin manzanni wa nakfuru bi ba'din kuma mun kafirce wa sashi waɗannan su ne yahudawa waɗanda suka ce sun yarda da littafin attaura kuma sun yarda da da annabi musa amma ba su yarda ba da linjila kuma ba su yarda ba da annabi isa da haka Allah madaukakin sarki ce waɗanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzannin Allah malamai suka ce kafircewa manzanni shine kafircewa ɗaya daga cikin su domin babu wata al'umma da ta yi zamani da dukkan annabawa ballantana a ce ta kafirce musu baki ɗaya don haka kowace al'umma takan yi zamani ne da annabinta idan ta kafirce masa sai Allah ya ce ta kafircewa dukkanin manzanni domin su manzanni dukkaninsu suna gaskata junansu kowane annabi idan ya zo sai ya ce annabin da ya gabace ni gaskiya yake yi don haka ku yi imani da ni ku yi imani da shi kuma a baya na ma wani zai zo shi ma in ya zo ku yi imani da shi to kaga in kai imani da wannan annabi naka kamar ka yi imani da dukkan annabawa ne domin ya ce maka dukkan wanda suka gabace shi masu gaskiya ne waɗanda za su zo bayansa su ma masu gaskiya ne to haka nan ba kuma in ka kafirce wannan annabin to kamar daidai yake da kayi zamani da dukkan annabawa kuma ka kafurce musu shi yasa malamai suka ce duk inda Allah zai ce waɗansu mutane sun kafircewa annabi sai ya ce sun kafircewa dukan annabawa ko da annabi ɗaya suka kafircewa domin kafircewa annabi ɗaya daidai ke da kafircewa dukkan annabawa mutanen annabi nuhu da nuhu kadai suka yi zamani nuhu kadai suka karyata amma sai Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin lil mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata dukkan manzanni abin nufi karyata daya daidai yake da karyata duka mutanen annabi hudu da hudu kadai suka yi zamani shi kadai suka karyata amma sai ce kazzabat adunil mursalin adawa sun karyata dukkan manzanni domin sun karyata hudu karyata ɗaya kuma daidai ke da karyata duka hakanan mutanen salihu hakanan mutanen shu'aibu hakanan mutanen madiyana dukkan su sai Allah ya ce kazzabat qaumu eh, qaumu hudinil mursalin ko adunil mursalin famudil mursalin ashabul aikatil mursalin ma'ana dukkaninsu sun karyata manzanni tare da kuma ɗai ɗai ɗai ɗai suka karyata a wata ayar ma yace in kullun illa kazzabar rusula fa haqqa wa'id dukkan su sun karyata manzanni ne baki daya shi yasa muka yi musu uku ba abin nufi sun karyata manzannin su haka ya ja muka ce sun karyata duka domin karyata dayan daidai yake da karyata duka shine wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna so su rarraba tsakanin Allah da manzanninsa kuma tsakanin manzanni i junansu su ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wancan ba kaga kamar sun raba su kenan kamar suna nuna wannan din daban ne wancan daban alhalin kuma duk manzanni ɗaya ne duk sakon su iri guda ne duk abin da suka kawo duniya ɗaya ne shine tauhidin Allah da kuma kyautata aiki ubangiji madaukakin sarki ya ce wa na nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd saboda sun ce mun yi imani da sashi mun kafirce wa sashi wa yuriduna an yattakhidhu na zalika sabilan suna so su riki wata hanya matsakaiciya tsakanin haka ita ba imani duka ba ita ba kafirci duka ba domin sun ce sun yi imani da wani annabi kaga ba su kafirce masa ba amma sun kafirce wani kuma nan sun kafirta to yanzu hanyar tasu ta zama matsakaiciya ita ba kafirci tsantsa ba ita kuma ba imani tsantsa ba ubangiji ya ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'a ta zaɓar abin da ya yi musu ko wanda suka ga dama cikin rukunnan imani su yadda da shi sauran kuma su ki humul na haƙƙa su ne tsantsar kafirai mana kafircin su ba wai rabi da rabi bane cikakken kafirci ne Makomarsu da tsantsar kafiran da ba su yi imani ba gaba ɗaya ma ɗaya ce ba za a ce su ai sun yi imani da wani sashi ba a rangwanta musu a'a kafircin su cikakken kafirci ne wa atadna lil kafirina azaban muhina kuma lalle mun tanadar wa kafirai azaba wacce take ta wulakanci wacce idan aka sa su a ciki za a wulakanta su matakar wulakanci kuwa na'am والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله lallai su kuma waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa baki ɗaya su ne dukkan muminan da suka yarda da dukkan abin da annabinsu ya zo musu sawa'an cikin wannan al'umma ko al'ummomin da suka gabata duk wanda ya yarda da cewa dukkan annabawan Allah masu gaskiya ne dukkan littattafan Allah gaskiya ne kuma suka yi imani da abin da suka kunsa to sai Allah ya ce irin waɗannan waɗanda suka yi imani da Allah gamamman imani wa rusulihi da dukkan manzanni wa lam yufarriqu baina ahadin minhum basu ware tsakanin wani ba daga ciki ulaika sawfa yu'tihim ujurahum lalle irin waɗannan da sannu Allah zai ba su ladaddakin su ko ulaika sawfa nu'tihim ujurahum a wata qira'a waɗannan da sannu zamu ba su ladaddakin su bisa ga abin da suka yi na imani da littattafai baki daya da manzanni baki daya wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara kuma mai rahama abin nufi ko da an samu waɗansu kurakurai tare da su za mu gafarta musu za mu yi musu rahama domin sun yi uwa uba wanda shine imani Allah madaukakin sarki ka nufe mu da imani Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantatta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya yake cewa assalamu alaikum gafata malam wayaya matsayin aure da aka yi da ciki kuma ya zo bayan watanni hudu da aka gudanar da pregnancy test a asibiti aka gane cewa matar tana da ciki watanni hudu saboda matar tana ganin jinin al'ada a nan abin da zan nemi ƙarin bayani ga mai tambaya shine daga ɗaurin auren zuwa lokacin da aka yi pregnancy test ɗin wata nawa ne idan ya kai wata hudu sai likitoci su gaya mana cikin na wata nawa ne idan suka ce mana cikin nan watansa biyu ko uku to cikin na wannan auren ne ko da matar haihuwa ta yi in auren ya kai wata shida to wannan cikin na wannan auren ne amma da a ce an yi aure da wata ɗaya ko biyu sai mace ta haihu to cikin ba na wannan auren ba ne ko da wata hudu sai mace ta haihu kuma ɗan da rai to cikin ba na wannan auren ba ne amma malamai suka ce matukar aka yi aure auren ya kai wata shida mace ta haihu miji bai isa ya ce ba ɗansa ba ne ba a musulunci cikin wata shida yana iya haihuwa kuma ɗan yana iya rayuwa a wata shida ana iya samun ciki a haihu kuma ɗan ya rayu kuma matuƙar kai ka san ka zauna da ita tsawon wannan wata shidan to baka da damar ka ce ba cikin ka bane ba da haka dai ina da ƙarin bayani ko ina da neman ƙarin bayani dangane da wannan tambayar sai mai tambayar ya tantance man tukuna gwari gwari ko hausa hausa me yake nufi to sannan sai mu bashi amsa daidai da bukatarsa ya tambaya ta gaba ya ce dan Allah malam ya hukuncin yin addu'a bayan sallamewa daga sallah na farilla malamai sun yi maganganu guda biyu dangane da idan mutum ya idar da sallar farilla ya tsaya ya addu'a suka ce addu'a iri biyu ce akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala shine addu'ar bukatunka Allah yi min kaza Allah tsare ni daga kaza amma du'a'u ibada shine zikirrukan da Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi bayan sallah wannan kan kaulan wahidan ana yi kamar astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam har ka kai karshe kai subhanallahi 33 ko 11 alhamdulillahi 33 ko 11 allahu akbar 33 ko 11 to waɗannan duk addu'a ce amma ana kiranta da du'a'u mas'ala a ibada du'a'u ibada wannan kan kaulan wahidan babu laifi yin ta bayan an idar da sallah dan an samu annabi yana yi amma du'a du'a'u matsala shine ka daga hannu kana Allah ba ni kaza Allah tsare ni da kaza wannan bukatar ka kai ta kanka bayan sallar farilla ba a taba ganin annabi yayi haka ba shi yasa waɗansu malamai suka ce ba a yi anan to amma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Hafiz Abubakar Ibn al-Arabi daga cikin malaman Malikiya a cikin littafin tafsirinsa na Al-Jami li Ahkamil Qur'an Ya ce babu laifi in an yi domin Allah madaukakin sarki ya ce fa idza faragata fansab wa ila rabbika fargab idan ka gama sallah fansab ka tsaya ka kafu wa ila rabbika fargab ka nemi abun kwaɗayi daga wajen ubangijin kama na kai addu'a to amma wadansu malaman sukan yadda da wannan ijtihadin nasa amma sai su ce to ba a sallar farilla ba sai dai a sallar nafila a sallar nafila kan an sha ganin annabi in ya idar da sallah yakan tsaya ya daga hannu ya addu'a amma a bayan sallar farilla to wannan shine bai da bigire daga sunna duk da waɗansu malaman suka sukan tumbatsa su ce har a farillan ma in an yi duk ba komai da haka dai wannan ba shine abin tada hankalin ba abin tada hankalin cikin wannan shine kuma a zo ana yin addu'ar collectively a jam'i wannan ya ce ai kul huwallahu kaza falaki kaza to liman cika mana ko ba haka ba bayan ya cika a ce to malam cika kai ma kowa ai ta kewayawa to wannan kuma kaga wani wani gini ne kan wani abu kuma mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam wallahi inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani lahu ma'ana yace wallahi malam ina son ka dan Allah nace Allah da kake so na dan shi ya soka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar idan mutum ya gaya maka haka kai ma ka gaya masa sai ce malam muna jin daɗin Karantar karantarwarka yana kama da na Sheikh Ja'far sai ce sai dai wajen amsa tambayoyi malam Ja'far yana cewa wallahu ta'ala a'lam kai kuma baka faɗa wallahu ta'ala a'lam faɗin wallahu ta'ala a'lam a bayan tambaya yana da babi guda a cikin musulunci imam al-bukhari ya yi babi cikin kitabul ilmi ya ce babu kaulin rajuli fi ma la ya'lamu wallahu ta'ala a'lam babin da yake magana akan mutum idan aka tambaye shi bai san abu ba to sai ya ce Allah ne ya sani kuma imam al-bukhari ya kawo hadisan da suke nuna haka ba wai ko da yaushe ne idan ka amsa tambaya zaka ce wallahu a'lam ba amma idan ka amsa ba ka da confidence akan abin da ka amsa ko baka ma sani ba to wannan shine ake cewa wallahu a'lam ya kawo hadisin bukhari a hadisin eh, muslim hadisin bukhari kuma dai har ila yau hadisin umar lokacin da malaika jibril ya zo a kamannin mutum wa annabi tambayoyi annabi yana ta bada amsa bayan jibril ya gama ya tashi ya tafi sai manzo Allah ya tambayi sayyidina umar atadri mani sa'il ka san waye wanda ya zo wannan tambayar sai ya ce me Allahu wa rasuluhu a'lam saboda me saboda bai sani ba bai sani ba domin tana farkon hadisin sun faɗi wannan mutumin da ya zo ba su san waye ba بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد daka asali shine dan uwa idan baka san abu baka ce wallahu ta'ala alam amma in bayan ka sani kuma duk da haka kace wallahu ta'ala alam to wannan wani ladabi ne kuma na daba. amma wannan ba shine asali ba a addini asali a addini in ban sani ba sai in ce wallahu alam Allah ya ji kan malam da rahama ya takarda ta gaba ya ce malam Allah ya kara maka tsoronsa da kyakkyawar cikawa amin sai ce ina neman ƙarin bayani akan ayan da ke magana akan abincin ahalul kitabi halal ne a gare ku abincin ku halal ne a gare su domin na ji wani malami ya ba da fatawa da wannan aya da a ci abincin kirsimeti wannan ba haka ba ne wannan kuskure ne abinci idan ya zama na addini wanda aka gina shi dan addini to hukuncinsa daban da abincin yau da gobe abincin yau da gobe halal ne namu gare su halal ne nasu gare mu an gane ko a yau a ce ga wata ungozi tana da restaurant ba haram bane ka shiga ka ci abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata kirista ce ko kace ma ba ya ce a zamanin a zamanin da yake raye tsakanin maka da madina manzo Allah yakan je wajenta ya karɓi bokitinta ko buta ya amfani da ruwan da haka malamai suka ce wannan ba laifi ba ne ba duk da daga baya maguzawa an fitar da su daga ciki ban da su ba maguje shine wanda bai da addini ko kuma yake bautawa wani abu a nan duniya kamar rana ko wata ko kaza ko kare ko zakara ko zaki ko saniya wannan ba maguje kenan amma wanda yake jin cewa addininsa Allah ne ya saukar da annabi da littafi to wannan shi ake kira ahlul kitabi kamar kiristoci kamar yahudawa to waɗannan mu ci abincinsu abincin yau da gobe ba laifi ba ne amma abincin addininsu to wannan haramun ne mu ci kaga kamar abincin kirsimeti kenan tunda mu ma muna da abincin addini shine kamar me tuwon sallah kamar ragon layya yanzu ragon layya sha bamban da naman miya na sauran kwanaki a gidanka domin shi da manufar addini aka yanka shi to irin waɗannan abincin cika na addini haramun ne ka ci na kowa sai na musulmi amma abinci na yau da gobe halal ne ka ci na ahlul kitabi al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موصنين غير مصافين ولا متخذي أخدان Nana Aisha take cewa ba wai ma sai abincin Kirsimeti kadai ba, hatta a musulman abincin da aka saba wa addini da ka'idarsa wajen dafa shi haramun ne cinsa kamar abincin gidan mutuwa asali a musulunci idan aka yi mutuwa ya halatta a dafa abinci a kai gidan iya mutanen gidan su ci amma bai halatta kuma waɗansu su je su taru suna cin abincin gidan ba nana aisha ta ce mun kasance mu a zamanin annabi cin abincin gidan mutuwa da kukan mamaci duk ɗaya ne a wajen mu ba ma yi domin manzo Allah har yana shimfidar ajali yana suma yana farfadowa yake cewa ba ni ba mai kukan mutuwa ba ni ba mai ya gari gasta dan musiba ta same shi ba ni ba mai ya kushin jikinsa wai dan wata musiba ta same shi ummu cikin hadisin da abu dauda ya rawaito ta ce bari annabiyu min alhaliqati wasaliqati washaqa manzo Allah yana cutar ajali yana farfadowa yake cewa ba ni ba mai waɗannan abubuwa da haka na Aisha ta ce mu kuma mun kasance muna kidanya cin abincin gidan mutuwa ga wanda ba 'yan gidan ba irin waɗanda suke zuwa su taru zaman makoki daidai yake da mai kukan mutuwa ma'ana haramun ne to kaga musulmi ma ya dafa wani abinci saɓanin addini an hana ka ci ballantana kuma wanda ba musulmi ba da haka dai ya yan uwa cin abincin kirsimeti akwai maganganu da yawa na sahabbai da tabi'ai da ke nuna haramcinsa haramun ne sahabbai a zamanin su ai kiristoci suna kirsimetin su amma in sun kawo musu irin wannan abincin ba sa ci annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin irin wannan abincin amma in abinci ne na yau da gobe to wannan kana iya ci shi aya take nufi a cikin suratul maida al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab zuwa karshe da haka babu wata hujja cikin abin da wannan malami ya faɗa cewa wannan na nuna a iya cin har abincin kirsimeti abincin kirsimeti hukuncin sa daban shi wannan abinci ne da aka yi shi da sunan addini amma wannan abinci na yau da gobe abinci ne da aka yi dan a ci a koshi shi wannan babu laifi dan ka ci duk ɗaya ne domin shi ma duk an saba wa Allah a ciki babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kebance wata rana da sunan ranar bikin tuna da haihuwa sai ya dafa abinci maulidi an fara shi ne a bayan manzo Allah ya bar duniya hijirarsa tana da shekara 400 duk wanda ya rayu kafin shekara 400 bayan hijira bai san maulidi ba duk wanda ya rayu kafin hijira ta shekara 400 bai san maulidi ba imamu malik bai san shi ba shafi'i bai san shi ba ahmad bai san shi ba an gane ko abu hanifa bai san shi ba duk sahabbai ba su san shi ba sai bayan mazala ya bar duniya da shekara 400 hijirarsa sannan aka fara maulidi a ina aka fara maulidi an fara shi ne a kasar egypt a misra a lokacin da 'yan shi'a suka kafa wata daula mai suna daular fatimiyya daular fatimiyya su kuma abin da ya sa suka fara maulidi saboda a lokacin kasar misra akwai kiristoci akwai musulmi kiristoci sai suke wa annabi isa kirsimeti su kuma musulmi sai suka ce to mu ma bari mu shikenan da abin da kirista ya sai kai kai mahaukaci ne kai kuma shi yasa za ku ga da yawa masu biye wa maulidin ai da yawa abubuwan da suke yi din daga wajen kiristoci suke arwa a hankali a hankali kide kide daga wajen kiristoci suka aro da kun ga dai an fara wannan kide kidan a kano da, da bandiri ko amma ana nan ana nan yanzu bandiri in ka kada shi a kano bi gidaje ne ka yanzu fiyano ne yake yayi da su jita da sauransu kuma za ku ga hatta shigar da kiristocin suke yi a da fafaroma irin ta suke kwatantawa da wannan janjamin da menene da menene to da haka mu ka'idar addinin mu ba wai ka koyi wani bane ba me Allah ya ce me annabi ya ce annabi ya yi ka yi bai yi ba ka bari imamu mali ya ce duk abin da annabi bai yi shi da sunan addini ba in duk duniya za ta taru ta ce ita tana ganin ya dace a yi Allah baya so domin Allah ba duniya ya ce ta tsara masa me take so ba shi yake tsara mata me yake so kuma ba duniya ya ce ta koyar da addini ba annabi aka ce ya zo ya koyar da bai koyar ba baya bishi cikin addinin Allah domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na riga na cika addinin nan babu ƙari Allah ya sa mu gane mai tambaya ta gaba yace ce mutum zai iya roƙon bukatunsa lokacin da ya sujjadar karatun ƙur'ani ko kuwa sai wannan addu'ar da ta zo a cikin hadisi kawai eh sai ita duk wata magana da zaka faɗa a wannan wajen bata kai wannan ba kuma Allah baya so wannan yake so idan Allah madaukakin sarki ya zaban maka magana ya ce faɗi kaza a waje kaza to duk yadda shedan ya zo ya riya maka to ai ga wata ma mai kyau kar ka yadda ka bi shi daren lailatul qadar fa daren da ake ta jira a gani wanda sau ɗaya ne a shekara manzo Allah ya ce da nana Aisha idan kika ga dare Allah ya sa miki a zuciyarki kika ji lailatul qadar ne to ga kalmar da zaki ta faɗa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tana da ta tace ya ma'aikin Allah in dace da wannan gagarumin dare amma babu wata kalma da zan faɗa sai wannan sai ce Allah sarki Aisha duk gwagwarmayar rayuwa wai me ake nema ne afuwar fa Allah ake nema in fa yau ya fi maka din maganar ta kare duk sallar da ake duk azumin da ake duk gwagwarmayar da ake kawai ya ce ya yafe yace to wannan kalmar kike rainawa yanzu idan aka bada wani wuridi mai yawa sai wani ya kasa haddacewa kuma lailatul qadarin ya wuce kaga yayi asara amma a bada mai sauki da kowa zai iya faɗa duk fasahar ka dai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni ta ishe ka duk gwarancin ka da rashin fahimtar ka innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni ta ishe ka domin ko daga kai daga bayan la'asar zuwa magariba zaka iya haddace ta amma yanzu da a ce duk wanda ya ga lailatul qadr sai ya sauke qur'ani sannan za a karba nawa ne za su yi asara suna da yawa masu dacewar kaɗan ne to da haka Allah baya dora wa mutane abin da ya san ba za su iya ba yakan dora wa abin da mutane abin da ya san masu kwakwalwarsu da matsakaitan su kai har ma gidadawansu kowa zai iya domin ba a san a bar kowa a tasha kowa so ake a tafi tare da shi da haka a lokacin da kai sujada karatun qur'ani wannan kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi su Allah yake so a nan kuma duk abin da zaka roƙa a nan ba wata kalma da zaka faɗa wacce ta dace kamar wannan da aka kakkare na ka tsayi da wannan ɗin kai dai ka yi don Allah in Allah ya karɓa maka ka gama ka dace in baka haddace ba babu littafin a kusa da kai sai ka ɗauka ka buɗe ka karanta in kuma baka haddace ba sai ka yi sujjada kai shiru amma ka ci gaba da hadda gaba kuma in ka zo yi ka haddace sai kai ba za mu ce ba karkai sujadar kai tsaye domin sujada tana da nata ladan kuma da falalar a karan kanta ko da ba a yi zikiri a cikin ta ba domin annabi ya ce duk lokacin da ɗayan ku ya zo karanta aya mai sujada yayi sujada to shedan zai tafi yayi ta ihu sai ya taba bangon duniya na yamma yana cewa na shiga uku na lalace ga abin da aka ce in yi naki aka tsine min dan adam yayi hasada da kyashi da haushi zai kama shi to ka ko ba za ka bar makiyanka yana dariya ba dole ka tusa masa haushi in an zo kawai kai ko baka iya ba ka wuce dan ka tusa masa haushi amma ka ci gaba da koya kuma gobe dan ka iya domin in ka iya kuma ka karanta to haushin sai ya fi haka tambayar sa ta biye ce addu'ar da ake yi lokacin da liman yayi kabbara harama kafin ya fara karatun fatiha sai a hamsu salawati ake yi ba na sai a sallolin farilla ko kuwa a nafila ma za a iya yi nafilar wacce idan nafila ta rana ce za ka iya yi mata addu'o'in da ake yi a sallolin farilla misali yana daga cikin addu'o'in subhanaka allahumma wa bihamdik wa bara ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairu wannan ana yin ta a sallolin farilla bayan an yi har ma kafin a fara karatu to wannan har a filin rana ana iya yi kamar Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was wannan ma ana yin ta a farilla bayan ka har harma kafin karatu kuma ana iya yin ta a nafilfilin rana amma in nafilfilin dare ne to su kuma akwai nasu na daban sallar dare tarawihi in za ka yi wannan addu'ar budewar akwai tata ta daban shine Allahumma rabbi jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limaktulifa fihi min alhaq bi iznik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim akwai waɗansu da yawa bayan wannan dan haka na fulfulin dare addu'o'in da aka samu annabi yana yi musu cikin dare daban yana da kyau wanda Allah ya azurta shi da na fulfulin dare ya koyi kuma irin waɗannan kwasa-kwasan na dare addu'o'in na dare na daban domin ya fi cin ribar rayuwarsa ya fi cin ribar raye da ana tunatar da ni maganar masu banki dai da aka yi ta yi kwanaki cewa akwai masu ma'aikatan banki da suke tsaye a kofa wanda akwai wani system ne na islamic banking a bankin nasu sannan kuma akwai wata yarjejeniya tsakaninsu da kuma kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ga wanda yake so ya rinka bada gudunmawa ko taimako a rinka zarar wani abu daga account ɗinsa ko sati sati ko wata wata ko duk lokacin da wani kuɗi ya shiga idan mutum yana neman ƙarin bayani dangane da haka suna nan a kofar masallaci in ya je wucewa sai ya tsaya ya nemo ƙarin bayani a wajen su Allah ya bada ikon taimakawa tambayarsa ta gaba yake cewa malam za ka ga mutane suna ta ƙoƙari wajen zuwa masallaci sallah azumin farilla da nafila da sauransu amma sun kasa barin satar kuɗi a ofis me yasa ne shikenan amsa ko takarda ta gaba ya ce malam dan Allah ina son ƙarin bayani ne akan maganar cewa wasu daga cikin magabata suna sauke ƙur'ani a cikin dare ɗaya wani lokaci ma a ce a cikin raka'a ɗaya ya ce domin abin da yake buga min kai shine na ga masallacin da ke fara tahajjud karfe goma na dare kullum amma ba sa iya sauke ƙur'ani cikin daren to tambaya ta a nan shine shin daren ya fi namun tsawo ne ko kuma suna da wata baiwa ne na daban tabbas haka ne daren ya fi namu tsawo rayuwa a da ta fi rayuwa a yanzu albarka ko iyayenmu masu shekara hamsin sittin sun san da tsawon lokaci ba irin na yanzu ba ne a da sai kai ta allah allah juma'a ta zo kaga ta yi tsawo amma yanzu daga zarar an sauka daga masallaci gobe za ka ji an ce gobe juma'a kuma manzo ya faɗi wannan idan alkiyama ta kusa tashi za a samu taqarubuz zaman kurewan lokaci shekara za ta zama kamar wata wata zai zama kamar sati sati zai zama kamar kwana ɗaya kwana ɗaya zai zama kamar awa ɗaya to alamar an kusa tashi kenan lokacin zai ta baya baya ai ta wucewa wannan kam ya tabbata haka da haka daren su a da ya fi namu lokacin su a da ya fi namu tsawo ya fi namu albarka da ka amsa kaɗai ta fito magana ta biyu kuma karatun da suke yi ba irin karatun da kai kake yi bane a sallah karatu bit tartib domin duk waɗanda aka rawaito sun yi saukar qur'ani a raka'a ɗaya a sallah kamar sayyidina Umar da sayyidina Uthman malamai sun ce karatu ne na muraja'a karatun muraja'a ba karatun tartili bane ba karatun hadar ma'ana kila qur'anin ne dan yi sanyi ake so a tashe shi a dan dumama shi shine far karatu ne da sauri kuma wannan duk sun yi ne kafin annabi ya zo ya hana domin daga baya annabi ya hana ya ce daga yanzu kar a sake saukar qur'ani kasa da kwana uku da aka duk waɗannan akan ɗauka a matsayin kafin a hana Shi ne ya karusan tambayar sai ce kuma an nuna cewa saukar qur'ani a kasa da kwana uku mana dai na baka amsa insha Allah ina kyauta zaton abin da kake nema ya fito takarda ta karshe ce afakallahu lahu ya ce malan naji a cikin bayanin ka ka ce hurin in guda biyu ne ya to saba'in saba'in da muka saba ji dan Allah ina son karin bayani maganar da ta zo da cewa saba'in ne ba ta da inganci hadisin da'ifi ne hadisin shaharu ibn haushab shaharu ibn haushab da'ifi ne cikin ruwaya na manta da na ɗauko maka hallan ba hadisin sa cikin silsilatul ahadith sahiha na malam albani da'ifa abin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da sauran littattafai manzo Allah ya ce likulli mri'in minhum zawjatan min hurul ain duk dan aljanna ɗaya za a bashi hurul ain biyu kuma a hada masa da sauran matansa na duniya in aljanna ne su dai matan hurul ain biyu za a baka idan kuma ka tafi da hudu kaga shida kenan in ka tafi da ɗaya uku kenan in ita ma aljanna za ta shiga in ka tafi da uku ɗaya kenan eh, in an hada da hurul ɗina sun zama nawa biyar kenan to amma kaga wani yana nan ya makale da ɗaya tantala dan noma in ka tafi hurul ɗina kuma biya za a baka kaga ina ma ka daure ka kwashi hudu ka je can ka hada da biyu nawa kenan ka gani ya ce tambaya ta ta biyu ita ce ko a ina za a yi tashin alkiyama don na ji wani malami yana cewa baitul maqdis ne kuma na ji a karatun ka ce ƙofar shiga sama tana daidai da masallacin baitul maqdis da aka yi ce shi ne ina son ƙarin bayani ko shi ne nake son ƙarin bayani eh magana ta da maganin malamin bacin karo aiko? ko ƙofar sama tana daidai da masallacin kudus sannan kuma inda za a yi tashin alkiyama wani yanki ne a ƙasar sham ba ta yi a masallacin kudus ba fa a yankin ƙasar sham a nan inda za a yi tashin alkiyama yake inda annabi isa ma zai sauko wani dutse a ƙasar sham yake da annabi ya faɗa la'alla idan muka zo karatun gobe ko jibi za mu biyo da kisar annabi isa وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله لعل يمك بيوتا wannan hadisan da zamu fassara ayoyin da su su yi bayani warware dangane da haka da haka dai a ƙasar Sham za a yi tashin alkiyama ƙasar Sham ita ce Suriya a yanzu ko da yankin Palestine duk Sham ce a da duk da yanzu an daddatsa su an fitar da ƙasashe da yawa amma dai wannan zizar wannan iyakar anan annabi ya ce za a yi tashin alkiyama shine iyayenmu matan ada suke cewa za a yi gudun fanfalaki inda za a je a haɗu a can annabi ya faɗi haka ya ce ƙarshen alamomin tashin alkiyama bayan dujal ya bayyana ya juju wa majuju sun bayyana sai wata wuta ta kunno daga duniya kowane shashi na duniya ita wutar aikinta kawai Allah zai sa ta tara mutane a waje ɗaya da ka bin mutane za ta rinka yi suna gudu amma kuma wata hikimar ubangiji in ta san kun gaji kuna jin bacci kuna jin yunwa sai ta lafa sai ta baku ku ci abinci ku huta amma kuna tashi za ta sake raraka ku da aka manzo Allah ya ce wa akhiru zalika narun takhruju min al-yaman tatrudu an-nasa ila mahsharihim taqilu ma'ahum haythu qalu karshen alamomin tashin alkiyama wanda daga su sai kuma saukowar mala'iku daga sama da zuwan ubangiji da hisabi ita ce wata wuta da za ta fito daga kasar yaman za ta rinka kora mutane a duk inda suke sai ta hada su a filin da za a yi tashin alkiyama ta rinka baccin ranar da su idan sun gaji ta jira su su huta in dare ta bar su su bacci in suna jin yunwa ta bar su su ci abinci amma dai a ƙarshe sai ta tara su a wancan filin da haka wannan ya tabbata babu cin karo tsakanin abin da na faɗa da abin da ya faɗa Allah madaukakin sarki ya saba dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk